أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجاء له نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارينا لكم كلنا لديوان اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لنكي مغانا wato muna ashirin da takwas ne ga watan safar hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda daidai da sha shashi daga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin muhabbatin nabi farko yayi lokaci wajen kawo darasi karfe takwas da rabi daidai jiya dama mun sanar ba mai karatu ba saboda gayyata da muka amsa DITB alheri radio da kuma wasu matsaloli ne a bai kamata ya zama to karatu yana hana mu wato tunkaran wasu matsaloli ba musamman waɗanda suke akwai maslaha wajen tunkarar su suna da alaƙa da bayan Allah wannan ya sa na ga manzan Allah sallallahu alaihi wani lokaci ya abinda bai kamata a jinkirta shi ba saboda maslahar al'ummar shi kamar yadda sallah ya yi ta ƙarfe goma sha biyu wata rana na dare annabi yake cewa wallahi wannan shine lokacin da ya kamata a yi ta ba don kada a kuntata ma al'umma ba sai aka dawo don kuntata ma al'umma wannan maslaha ce ta al'umma annabi ya kalla wannan ita ce harka ta talatin da shida yana daga cikin alama ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kariya ga matan annabi iyayen mu'mini muka magana muka ce ala ra'asihim musamman ma shugabanninsu ita ce na na aisha da kuma na na hafsa wanda allah ya jarrabu wasu da su banda zagi gare su ba abinda suke yi shi suka ɗauka a matsayin allah subhanahu wa ta'ala da shi wanda yake cewa ƙalin imam malik ce man sabba a babakarin julida wanda ya dagi sai na abakar a masa bulala yace wa man sabba aisha ta wanda ya zagi na aisha yace kutila a kashe shi kila aka ce masa lima lahu dan me wanda ya zagi na aisha za a kashe shi qala sai yace man ramaha wanda ya jefa na aisha faqad khalafa alqur'ana ya saba wa Alƙur'ani. don Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ya idu kuma an ta'udu li mislihi abadan Allah yana muku wa'azi kar ku koma ku ci gaba da ƙasar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har abada in ji kuna da imani wannan ita ce matsayin al Maliku abin da ke ba mu mamaki wanda suke jinkina kansu zuwa ga mazhabar malikiya musamman yan uwanmu yan ɗariƙu dukkansu za su yi maka suna da intima mai zuwa ga mazhabar malikiya ne a babin fiƙihu ba duka ba wasu na je garin ya wuri. nan da ne wa'azi a kan projektu akwai wasu malaman zaure daga cikin bangaren 'yan ɗariku 'yan ɗarikun bangaren tijjaniya da bangaren ƙadiriya da suka zo suka halarci wannan karatun wallahi akwai waɗanda bayan da suka yi kuka a wajen da suka bar gurin ba su yi bacci ba saboda tashin hankalin suka gani ana sulfawa matan manzan Allah zagi ana cewa Allah ya ne mata albarka ba su taɓa tsammanin cewa wannan abin yana faruwa a wannan duniyar da muke rayuwa a ciki ba kuma wannan abin yana ainihin wato faruwa kuma wannan shi ne don haka sirin al'imamu bin kasir ya ce wa ƙada ajima al'ulama'u ƙaɗibatan malamai sun ijima'i gabaki ɗinsu ala ce wanda ya zage na Aisha ba'ad hadha alladhi zakarahu fi hadhihi hilaya. bayan wannan abin da Allah ya ambata a cikin wa'annan ayoyin innahu kafirun li'annahu mu'anidun lil-qur'an kafiri ne ya kan ma al-qur'ani littafin Allah subhanahu Ta'ala. dama Allah ya ce ya'idukum Allah Allah ne ke muku wa'azi da kanshi ba annabi ne ke wa'azin ka koga a ce Allah yana wa'azi da kan ka ko san wa'azi ya kai wa'azi Allah ya ce ya duk kuma Allah ne ke muku wa'azi da kansa an ta'udu da mislihi a hukuma ku ci gaba da haɗar magana mummuna a akan matan manzon Allah har abada in mu'mini na, in dai kuna da imani abin da ko kaga Allah da kansu yace shi yake yin wa'azi kako san ko matsala ta girmama wa'azi ya yi wa'azi kuwa shi sa al bin kasir ya ce malamai sun haɗu mata. cewa duk mutumin da ya zagi na manana Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafiri ne wanda wannan da nukomin shi wannan littafin da mutane suke kallo a hannuna za su gan shi haka kitabu tahara barin bude shaka haka kitabu ga littafin nan su kalli bangonsa da kyau su gani kitabu tahara wannan shine littafi ne na komai ne mujalladi guda hudu ne a cikin wannan mujalladi uku na ukun nan shi komai ne ya yi wata magana a kan matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce na na Aisha da dama daga cikin yin shi'a yanzu sun taso suna ƙoƙarin su yi isti'imalin takiya su nuna cewa su maganan su sahabban nan ba su da alaƙa da shi su ko suna yin shi'a so shi'a su shi'a ce ta ƙaunin ahalul ba shi'a ba ce ta zagin sahabbai amma za ka ga mutum ba za ku gama magana da shi ba sai akwai matsala a zuciyarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ishara akan munafikai ce walau na sha'u na kan Allah ce da mun ga dama da mun nuna maka so kuru da kuru ka gane cewa da wani da wani munafiki ne Allah madaukakin sarki sai ce yace la alaina kamar nuna maka su kiri da mu ka gane da wane da wane ne amma Allah ya ce fala hun bi simahu da alamar su wala ta'rifannahum fi lahanil qawl wala ka gane da maganganun da suke yi wallahu ya alamu a amalakum Allah shi yake sanin irin aikin da mutane kaɗai suke yi na ɓoye da na bayyane to sun yi ta ƙoƙarin nuna cewa duk wanda ya zo ya zagi matar annabi ba a ai kawai mutum ne shi gama garin a shi'a shi kuma ne ya kai matsayi na mujtahidi a addinin shi'a wannan yana cikin littattafai da idan kana addinin shi'a za ka karanta shi a matakin farko don sanin aƙidar shi'a wajen ƙidar mu idan malami ya kai matsayin mujtahidi a addinin shi'a suka ce aqidatuna mu aqidar mu in shi'a fil mujtahidi a cikin malamin da ya kai matsayin ijtihadi a addinin shi'a aqidatuna fil mujtahidi al jami'i li shara'iti mujtahidin da yake cika sharadin ya zama mujtahidi annahu na'ibul lil imam Alayhi salam fi halin wakili ne na imam a lokacin da imam bena, nan wa huwa al-hakim ar-ra'is al-mutlaq shine shugaba ga baki daya suka ce waraddu alaihi wato lahu ma lil imam fil fasl fil qadaya wal hukumati bayna an-nas duk abin da imami yake da shi in sun ce imami suna nufin tun daga kan sayyidina ali al'imamu Hassan, al'imamu husaini ali abidi na har zuwa kan al'imamu shi shine imami a wajensu kuma imaman nan ba sa yin kuskure duk abin da ya wajaba ga imami na da'a lokacin da bai nan sai ta mujtahidi a shi'a to wannan matsayin ya wajaba ga wannan malamin raddu alaihi yin raddi ga shi wannan malamin raddun alal imami to kaman kai raddi ne ga imami Wa raddu alal imami raddun alal lahi azza wa jalla idan imami ya faɗi magana ka masa ta kuwa to daidai yake da Allah ya faɗi magana ka ce ƙarya ƙarya sai huwa ala haddi shirki billahi wannan yana matsayin daidai yake da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala idan imami ya magana ka masa to kamar musa maganan Allah ne musa maganan Allah kuma to dinka ta'ala wadda ita ce maganan da fada a wannan babu to kaga kuma ya kai ta hili a shi'a musa maganan shi daidai take da musa maganan imami musa maganan imami kuma daidai take da musa maganan Allah wannan littafin nasa wato kitabun tahara da ya yi a shafi na 457 lokacin da ya tashi kawowa taharatun nasibi fariji legardin duniyawi wa nahuhi to har ya zo inda yake magana ya kawo ka aisha wa zubairu wa tsalaha wa mu'awiya wa ashbahihim har ya zo inda yake faɗa cewa ko da yake ba najasa ba ce hissi najasa ce ma'anawi sai ya ce wa in kano basa min alkilabi wal kanazir gara dattin alade da dattin kannuka da dattin da na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan littafin nashi wato gashi nan za a ga mun jalayi duk wannan shi'a da zai zo ya maka ta iya ce ba a zagin sahabbai ba a zagin matan manzon Allah wani ma zai faɗa maka sa hukunci sai ka ce to ya fara dora komaina a wannan su sikelin zaka ga ba zai taɓa yadda ba tare da haka haka kuma suke girmama ne. haka suke mutunta shi haka suke ganin girmansa a matsayin wani babban mujtahidi a addinin Shi'a wannan kuma ita ce sa yana kallon matar annabi a matsayin dattinta gara dattin alaji da kannuka da dattin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya mutu a ɗakinta a ranar kwananta tsakanin kirjinta da cinyoyinta kuma aka binne shi a ɗakinta haka yake faɗa ma wannan matan to duk wanda zai faɗi wannan maganin sai ku ce masa ya faɗa muku matsayin ku mai ne tukunna mai matsayinsa sai sa mun gode ma Allah da babu wani wanda ya isa zai wasa da hankalin mu yanzu wannan matsalolin babu shi ko ka sai dai ka je kai mu wasu tafiya can ka yaudare su amma mu baka ka kai mana tafiya ka yaudare mu ba bai taɓa yiwa Walwaki fi zaujatin nabi malam ya ce aukawa mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wattihamuhunna bil batil da banna min aqdam al nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi girman cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo aya cikin suratul ahzab ranan nan kuma za mu sake kawo ta ba muga cewa Allah ya nuna cewa cutar da annabi ne Allah madaukakin sarki sai da ya faɗa wa annabin cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'd ba zai yi ba wasu matan ba su halatta gare ka ba bayan wa'annan matan dala bihin nan cewa ka canje wasu matan bayan wa'annan matan walau a adaba ka husnuhunna ko da su ya burge ka illa ma malakat yaminu sai abin da damar ka ta mallaka su ne bayi Allah ya ce wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance yana kiyaye kowane irin abu shi yasa zamu ga wani lokaci doka ma idan ta zo to zamu ga Allah subhanahu wata Allah madaukakin sarki yake farawa zai ce ya ayyuhan nabi sai ce kulli azwajika ya kai wannan annabin ka faɗa wa matanka sai ya ce wa banatika sannan ya ce wa nisa'il mu'minina sannan ka fada wa dukkan ragowar mata masu imani haka Allah subhanahu wata'ala ya ayyuha nabi qul atika wa banatika yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain Allah madaukakin sarki yace wa kana Allah Allah ya kasance da furar rahima idan ka zamu ga dai taji sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan manzan Allah illa an yu'zana lakum ila ta'amin sai idan an muku izini cewa abinci ya gama nuna ku shigo gaira naziri na ina ku kuje ku zauna kuna jiran abincin ya nuna walakin idza du'itum idan abinci ya zama ya kankama an gama shirya shi Allah yake fada kulo ku shigan an kira ku fa'iza tsa'inku idan kuka gama cin abinci fanta shiro ku watsi Abi su ku zauna kuna yin fira inna zalikun wannan firar da kuke yi kana yi uzun nabi yana takurawa manzon Allah da hayi minkum shi kuma annabi yana jin nauyin ku yana jin kunya ku yi muku magana wallahu la yastahi min al ya sai ce wa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min a hijab Da ɗaya in ku tambaye su abu waje mutum ya magana ya ce a miƙo masa da atharu kuma wa qulubihim wannan ya fi tsarki ga zuciyarku ga zuciyarsu Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi bi dace gare ku ba ku cutar da manzon Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan ko ku auri matan manzon Allah bayan sa har abada inna zalikum inna zalikum kana inda Allah azima wannan a wajen Allah al'amari ne babba idan ka ce za ka auri matar annabi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da haka Allah ya yi doka ya rufe kobar dan Allah ya wanda kuma zai zo bayan matar annabi annabin ya bar duniya ya ce mata yan bid'a mujrima qalilatul adab haka suke faɗa duk gashi nan muna da shi siyasa qalilatul adab tana da karancin ladabi tana da kaza tana da kaza har ma an kai ga yanzu ana samun wanda zai fito yana faɗa duniya ɗan shi ba matar baban shi ta fi matar annabin shi annabin shi matar baban shi ta yi ba mamaki mamashi mushirin tana da alaƙa da biye-biyen bokaye amma faɗa wa duniya ya ce ma ta bi matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai Allah ya ce in tubutu shi na autufuhu wa inna Allah ka na bi kulle shi ne alima shi ne yake cewa Wani haza qalil qurtubi dan haka ne al imam tafsiri qawlihi ta'ala Allah ta'ala yace kuma Allah an ta'udu li mislihi abadan Allah yana a wa'azi kuma kan kudan irin irin wa'ancan maganganun akan matar manzon Allah yace ya ani aisha yana nufin aisha li'anna mislahu domin kwatankwatin sa la illa naziril qawli fil maqul alaihi bi ainihi sai a cikin tsaran zance cikin wanda aka yi zancen akan shi ainihin sa aw fi man kana fi tartib fi martabatihi min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake cikin martaba da matsayi irin na matan kamin aziyatar rasulullahi saboda abin da ke cikin wannan na cutar da annabi fi arzihi a cikin mutuncinsa wa alihi da iyalansa wa zalika kufur wannan kuma kafirci ne daga wanda ya aikata shi in ji al-imam al maganar da ya faɗa nan. da aka ko shakka ba mai duk wanda ya zo ya kalli matar manzon Allah yi. wa ala ra'asihim musamman na Aisha farko da na Hafsa na rantsi da Allah musulmi ba zai zagi na Aisha ba yawa kamar yadda ta san dan kirki ba zai zagi uwarsa ba ji yaron da ango wani yana iya fitowa idan karawa mamarsa zagi ka san dan iska ne ba dan kirki bane dan banza ne kowa ya san duk koron da kaga Allah ya ce matan annabi iyayen mu'mine ne da wanda yake da awar imani ya zo ya tura masa zagi ka san ƙarya yake ba muminin ba ne wallahi shi a nan Allah ya faɗa ya ce ya idu kuma ku an ta'udu da misli Allah yana muku wa'azi kar ku sake ku wajen faɗar magana banza akan matan manzon Allah in dai kuna da imani wannan kuma ita ce aqidar mu muna da kuma maganganu da dama da malamai suka yi akan jin mai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cikin shi'a irin wannan cewa ba su da alaka da musulmi da kuma ainihin wato yau ba su da alaka da musulunci alaka ta kusa da nesa sau da kakawa ne zai ɗauka mu ne fitinannu mu ne ba ma zaman lafiya a'a magana ce aka yi ta sannan kuma mutane ya kamata su zamanto masu adalci akwai wanda za ka ga dole sai mun yadda da musuluncin yan shi'a amma su basalizm ta musu dole su yadda da musuluncin su habbai ba kai hannun wa ka karɓa. wanda ya karɓa hannun addinin kai ka ce ba ka yadda da nashi ba kai kuma a wannan zamanin kake addini kuma kai ka ce sai mun yadda da naka kai awa saboda ka dan Allah mutane su yi mana adalci wanda suke so ta mana suna ganin cewa muna kallon mutanen nan ba musulmi ba me yasa kai ba kai musu ilzami ba me yasa suke kallon sahabban annaba a matsayin kafare? da kallon mutumin da ya rayu a wannan zamanin a matsayin kafari yana da hatsari da kallon wanda ya rayu a zamanin annabi ya addini da shi wani mutumin ma yana kwanta a kabari ga annabin gashi ana mai kallon kafari. waye ya fi hatsari cikin mutane to mutane saboda rashin adalci cewa dole sai an yi da musuluncin yan a don suna la'ilaha illallahu suna sallah tare da sahabbai suna la'ilaha illallahu suna sallah su ma suka ce kuma ba su yadda da musuluncinsu ba kafirai ne kuma kuka ce dole sai mun yadda da nasu addinin su kuma bai zama dole su yadda da musuluncin sahabbai ma a shi ne rigiman ai shi ne rigiman da sun yadda da musuluncin sahabbai ba sa tuhumar su da ba mu da matsala da su eh, ɗari kuma na da sabani da su amma lokacin da ya zama to ba matsala ba ce ta zagin sahabban annabi ba shi ba abin da muke rikici da mu da su akan shi ba shi ba ne. alaka in kana ganin wani mutum a yanzu ana yana sallah an ce bak kafiri yana la ilaha illallah to wanda ya sallah bayan manzon Allah ya karɓi kalmar shi. shi kuma da aka ce makabari kai wani mataki ka ɗauka wani mataki ka ɗauka ko ya lizamci wanda ke la'ilaha illallahu a yanzu a yadda da musuluncin dole amma wanda ya la'ilaha illallahu ya rayu da annabi shi bai zama dole a yadda da musuluncinsa ba wannan shi ne gayar rashin adalci da wasu daga cikin wanda shine na bakwai a azabbu an sunnati kariya ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa min azabbi an sunnatihi hifzuha yana daga cikin kariya akan sunnar annabi Tsareta, ta watan ihuha da kuma tantance abin da ya tabbata na cikinta da wanda bai tabbata ba wa himayatuha da kuma tsare sunna mininti halil mubtilina daga masu da'awar addini makaryata masu banna wanda kuma ba addini bane a gabansu wata harifin galina da karkatarwar masu wuce gona da iri wata awirin jahilai na tsarar da jahilai suke wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan littafin mai kwamin shi gashi nan a bashi ba a wannan ne yau wannan shine da aka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ahwalu guda uku alaihi wa alihi wa sallama tana da halaye guda uku na farko kama rasulullahi bi bayanin qur'ani a azama qiyami annabi ya min idan yawa mutane bayanin alqur'anin nan mafi girman bayani wa kana bayanuhu lahu ala nau'aini bayanin sai ya kunshi nau'i biyu والنظم بياني أكل لفظ القرآن بصار القرآن وذلك بتبليغ القرآن kullihi wannan ta hanyar annabin ya isar da ƙur'anin gabaki ɗaya wa adami kitmani shay'in minhu da rashin ɓoye wani abu na alƙur'ani wa ada'in da bayar da alƙur'anin zuwa ga al'umma kamar yadda aka sauka wa annabi alƙur'anin da aka bayanin da annabi ya ma alƙur'ani akwai bayanin lafzi wal nazmi sannan akwai bayanin ma'ana wal hukum bayanin ma'anan alƙur'ani da kuma hukuncin alƙur'ani ka fi tawdihi ma'anihi wannan ta hanyar bayyana wa ma'aunin alƙur'ani wa a hakamihi da bayyana hukunce hukuncensa saboda wa fi'ilihi wato ahkamihi bi qawlihi wa fi'ilihi annabi ya bayanin hukuncin alkur'ani da maganganunsa da aikinsa kamar yadda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna mun saukar maka da sunna idan ka wa mutane bayanin abin da aka saukar masa shine alkur'ani ko mutane sa yi tunani malamai suka ce sunnar annabi tare da alkur'ani tana da halaye guda uku na farko akwai mu'akkadun lima ja'a fil qur'ani akwai sunnar da take zuwa tana karfafar abin da ya zo ne cikin alqur'ani al'amru bi tauhidillahi wa iqamis salati wa ita'iz kaman yin umarni wajen tauhidi ƙur'ani ya ce a yi tauhidi kana iya samun sunnar annabi ta zo da maganan tauhidi Dan ta ƙarfafa abin da ya zo cikin alƙur'ani kamar tsaye da sallah ayoyi sun zo a ƙur'ani cewa a tsaye da sallah kana kamar zakka kamar azumi kamar aikin hajji fa yakunu zalika al hukumu sai wannan hukuncin ya kasance kada sabata bi dalilai ya tabbata ta hanyar dalili guda biyu alkitabi was sunna alqur'anin ya faɗa sannan sunnar annabi ta zo ta ƙarfafa wannan abin da alƙur'ani ya faɗa wannan shine halayen da sunnar annabi take da shi wajen alaƙarta da alƙur'ani ne akwai da tun lima a fil qur'an akwai sunnar da ta zo ne don ta ƙarfafa abin da ke cikin alƙur'ani akwai sun lima a fil qur'an akwai sunnar da ta zo ne ke bayanin abin da ya zo a cikin alƙur'ani min hau taqyidin mutlaqin abu yazo mutlaq sunna sai ta zo ta taqyidin shi aw takhsis amin ko abu yazo am a qur'ani sunna sai ta zo sai ta takhsisi yanzu Allah madaukakin sarki ya ce kawai wal ya tsawafu bil tilati ku yi tsawafi wannan nassin mutlaq sunnar annabi ita ta zo ta yi taqyidi tace a'a tawafin guda bakwai za a yi in ba haka ba in aka fara to za a yi ta yi ne ba iyaka sai da dan Allah ka ci a wakwai tawafi kawai ko nasi ya zo am sunnar annabi ta zo ta taksisi aw tabyini mujmalin ko nasi ya zo mujmal sunnar annabi ta zo ta bayanin shi aw tawdihi mushkilin kuma abin da ake ganin yana da mushkil abu ta zo ta bayanin shi fa hiya bi hada hakimatun wa qadiyatun alal qur'an a wannan lokacin sai da to sunnar annabi ita ce take hukunci akan alqur'ani halin sunnar annabi na uku atun hukuman jadidan ta farar da wani hukunci sabo wanda ba mu akida bane sannan ba mu kiɗe a ƙani sai sunan annabi ta zo ta fara da wannan hukuncin don haka mun shi atin hukuman jadidan mustaƙillan sakata anhul ƙur'an abinda ƙur'ani ya shiru a kansa bai ce komai ba sai sunan manzan Allah ta zo ta yi bayani a kansa yanzu ka ta hari mai kulle zina bin minas yi ba za ka taɓa ganin wata aya a ƙur'ani da ta ce duk wata dabba ma abuta ƙwamba ba kan a ce dabbar da take farauta da zaga ko kumba ba za ka taɓa ganin aya a ƙwar'ani da Allah kawai abin da ƙwar'ani ya tashi wajen da yake a wuzi kaza kaza hau ma a subu ya ce ko abin da wato dabbobi suka ci wazi mikilabin ministry da wanda yake da kumba masu tsuntsaye irin su shaho da makamantansu wanda suke da kumba suke yin farauta wa tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha da haramta ba tsakanin mace da yar uwar mahaifinta wal mar'atu fiyata amma ahadith al warid fi ard as-sunnati an al-qur'an fa hiya ahadith batila la yasihu minha shay'u ko innan sune halaye haka yanzu da aka ci gaba da bincike sai aka gano dalilin da yasa qur'an annabi yazo ya hana yace duk wata dabba zi mikilan ko zi na bimmina shi ba kar a ci yanzu zaki a yana farauta ne da kumba da kuma mai haƙura ita ma damusa tana farauta da mai da kumba da kuma mai haƙura duk irin waɗannan dabbobin in kana cin namansu to irin ɗabi'un da suke da shi ne mafi ƙaranci shi sa mutum yana cin naman alade zaka ga daga cikin abin da zai same shi akwai yusanci rashin kishi yasa kace ganin arna da yawa wanda suke cin alade suke ta barin matar suna fita tsirara wani ma ba ruwan shi sai ya sa kujera a waje ka shigo daki amfani da ita ka fita ka shi kuɗi kai gaba saboda rashin yusanci matarsa dan yana cin naman wa naman alade wannan shine wannan shine ahwal da haka za mu tsaya anan mutane su yi haƙuri wannan darasin shine abin da zamu iya wa mutane ilka'i a yau saboda korewar lokaci wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh